babban abin da ya faɗa mini ya taɓa ce mini je ka ka faɗa duk abin da ka faɗa ni na faɗa izhab fa kullama qultahu ana qultuhu mu ya bani takarda in je ƙasar laraba in ba da ɗariƙa in ba da tarbiyya